yayin da dai ake ganin kamar sojojin jamhuriyar nijar din ba za su iya ba kuma kazalika ba abin da za su tabuka yayin da kuma sojojin kasar ta kungiyar ecowas suke ci gaba ta da jijiyan wuya kan cewa tura su jamhuriyar nijar domin tabbatar da mulkin demokaradiyya za ku je da sojojin nijar suka kusa har cikin kasar ta najeriya suka kama tsabibin dan bindigan nan wato kacalla mai daji wanda ya jima yana addabar yankin zamfara sokoto da katsina da ta'addanci wanda kuma a gagarar kawo karshen nasa sai da sojojin Nijar suka fusata suka shiga har yankin suka samu nasarar dakome shi ha kuma zalika dai za dai ƙara irin yadda dubbanin al'umma a Katsina da Zamfara da yankin kunni da yankin illela suka yi gagarumin farin ciki da kuma murna akan wannan gagarumin nasarar da jami'an tsaron sojojin kasar ta jamhuriyar nijar din suka samu wurin kama katalla mai daji wanda da ya jima yana addaban mutanen da kashe mutanen da kuma karban makudan kuɗaɗe a matsayin kuɗin fansa a kuma zalika dai zaliyu ƙara jin irin yadda 'yan bandiga suka tafka gagarumin barna suka kashe mutum takwas tare da manajan banki a jihar zamfara da ke kasar ta najeriya amma ma sauraro kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin don wannan shine farkon kamana ziyara wannan ce ta mai albarka sai dai mu so da ku danna mana rabin, da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka ga dai cikakkun rahotannin dubin dai ka talla mai daji ya riga da ya cika yayin da sojojin kasar ta jamhuriyar nijar suka nuna duniya cewa tabbas su fa dama can asali gwaraza ne kawai dai rashin ingantattun makamai ne da kuma wasu munafurce munafurce da ke kulluwa sa suka gaza kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar tsaro da ke addabar yankin sahel amma kuma yanzu lokaci yayi tunda kasar ta rashi ta fara bada gudummawa muggan makamai kuma ba koro a ciki balatana bagen ciki ko kyashi yadda aka soyo su haka suke bada shi har da ƙari ma da suke yi hakan yasa sojojin kasar suka ƙara samun ƙarfin gwiwa wurin ci gaba da daƙile hada haren 'yan ta'adda halin da ake ciki dai ka talla mai daji sojojin kasar ta jamhuriyar nijar sun samu nasarar kutsawa har cikin kasar ta najeriya suka samu nasarar kama ka talla mai daji tare kuma da kashe wasu mukarrabansa al'umma kacalla mai daji dai wadda shine dai ya jima yana addabar al'ummar jihar zamfara katsina sakwato da dai sauran wasu gurare da kuma yankunan wasu sassan gurare a jamhuriyar nijar din wanda kacalla mai daji ya riga da ya yi kaurin suna gurin addabar al'umma da kuma karban makudan kudade a matsayin kudin fansa tare kuma da kashe mutanen da ba ba su gani ba halin da ake ciki dai kacalla mai daji lokacinsa ya yi kuma halin da ake ciki dai ya shigo hannun jami'an tsaro amma dai ba na kasar ta najeriya ba ya shigo hannun jami'an tsaro na kasar ne na jamhuriyar nijar shin ma sauraro wani irin hukunci kuke ganin ya dace a ɗauka kan katalla mai daji akan tarin irin ta'addancin da ya jima yana addaban al'umma shin wani irin hukunci kuke ganin ya dace da a ɗauka a kansa ha kuma zalika dai a jihar zamfarar ke kasar ta najeriya 'yan bandiga sun ƙara tafka wani babban ta'asa da kuma babban barna 'yan bandiga dai sun hallaka mutum takwas tare da 'yan garkuwa da manajan bankin taj mandir laura a jihar ta zamfara yan bandiga waɗanda adadinsu ya kai kusan mutum goma sha biyar sun farmaki gidan manajan bankin ne da ke unguwar rijiyar gabas lamarin da ya auku ne a daren ranar litinin sannan suka tafi da shi inda ba a san ko ina ne ba wanda har kawo yanzu dai manajan bankin na taj yana nan a hannun 'yan ta'addan bayan da kuma suka kashe mutum takwas haka zalika wasu 'yan bandagan sun kai hari garin faro da ke karamar hukumar maradun a jihar ta zamfara inda suka kashe mutum takwas wasu daga cikin mazauna garin sun ce 'yan bandagan yan bandagan sai da suka zagaye garin kafin suka kaddamar da ta'addancin su akan mutane majiyo sun kuma kara da cewa yan bandagan sun yi awon gaba ne da mutane da dama cikin daji da ke kusa da garin sai dai kuma dakata gidan jaridar hausa ladi da suka tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar zamfara gazi abubakar domin samun ƙarin bayani kan hare-haren guda biyu kakakin ya tabbatar da sace manajan bankin na tats inda ya ce jami'an tsaro na ci gaba da kokarin ganin an ceto shi inda ya ce akwai alamun nasara don fa tabbas suna iya nasu bakin kokarin domin ganin an ceto wannan manajan bankin batun kuma sauran mutanen dai ya ce su ma dai suna nan iya nasu bakin kokari dangane da harin da aka yi faru jami'in ya bayyana cewa bai samu tabbatarwa ba saboda matsalar rashin sabis da ake fama da ita a wannan ƙauye tabbas dai lamarin 'yan bindiga a kasar ta najeriya musamman ma'aikatan kasar abin na ci gaba ne da kara tsamari inda 'yan ta'adda ke ci da cin karnukan su babu babbaka haka zalika da diddi a jihar zamfara inda 'yan bandiga suka yi wa jami'in rundunar tsaron jihar zamfara cpg waɗanda aka fi sani da askarawa zamfara kwantan bauna 'yan bandigan sun hallaka jami'in rundunar sun allaka jami'in rundunar ta cpg mutum uku bayan sun yi musu kwantan bauna a unguwan jan bako da ke karamar hukumar maradin a jihar ta zamfara da ke kasar ta najeriya wani majiya mai suna sanusi muhammad ya shaida wakilin gidan jaridar leadership cewa 'yan bindigan sun yi wa jami'in na cpg kwantan bauna a tungar na yartiga kan hanyar su ta zuwa garin faru a cewarsa 'yan bindigan sun kuma kwashe makaman makamansu da kuma baburansu harin da ya fada tashin hankali da fargaba a tsakanin mazauna yankin sai dai kuma kakakin rundunar 'yan sandan bai bayyana cewa bai samu rahoto kan ukuwar lamarin ba amma zai bincika ya gani a kalamansa ya ce eh a gaskiya ban samu rahoto kan hakan ba amma zan bincika kan lamarin sai dai har zuwa lokacin kammala hada wannan rahoto ba sake jin komai daga gare shi ba wanda kuma tabbas mutanen yankin zamfarare suka bayyana kan cewa tabbas suna man kira da babban murya gwamnati ta taimaka ta kawo musu dauki domin fa halin da ke ciki dai al'ummar garin jihar zamfara sun fara kusan karewa domin fa abin yana ci gaba da kara wuce gona da iri inda daidaita a cikin jihar zamfara wasu 'yan bindiga suka kare ƙauyen dauran da ke ƙauyen dauran da ke garin zurmi ita kwata ƙaramar hukumar zurmi da ke jihar ta zamfara 'yan bindigan a yin harin sun kashe mutum uku tare da yin garkuwa da wasu mutane da ba tantance iya adadin su ba a yin harin da 'yan bindigan suka kai ranar laraba da daddare sun kuma kona karfen samar da sabis na kamfanin mtn a garin wanda hakan ya fadda da yankewar sabis a yankin cewar da watan tashar kamar da gidan teban channel tv suka wallafa wani mazaunin garin wanda ya kira da suna nasu muzurmi ya bayyana cewa 'yan bindigan sun mamaye garin ne da misalin karfe tara na dare bayan sun yi garkuwa da mutum biyar a ƙauyen tauran a cewar cewarsa an kashe mutum uku a garin zurmi yayin da aka yi garkuwa da wasu da ba a san su ba a fadar sarkin garin yan bindiga sun shigo garin ne da manyan makamai da misalin karfe tara na dare sun kashe mutum uku tare da yin garkuwa da mutum uku a fadar sarki yan bindigan sun kuma kai hari dauran tare da yin garkuwa da mutum biyar diddi a yankin jihar ta zamfara sai dai kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar zamfara a wannan bangare kuma yazid abubakar ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce an kashe mutum uku a harin amma ya ce mutum ɗaya ne kawai 'yan bindigan suka sace ya ce eh an kai hari a garin zurmi jiya da daddare kuma jami'in mu sun fafata domin dakile harin amma abin ta takaici an kashe mutum uku tare da yin garkuwa da mutum ɗaya an kuma kona karfen samar da sabis na MTN da ke aiki a garin yayin harin ana ci gaba da kokarin ganin an kubutar da mutumin da suka sace kamar da kakakin rundunar na 'yan sandan jihar zamfara wato yazid abubakar ya bayyana wa manema labarai akan wannan mummunar farmaki da an ta'addan 'yan bindigar suka kai tabbas dai a kasar ta najeriya jihar zamfara da kuma sokoto da katsina suna ɗaya daga cikin jihohi da suke fama da matsalan taɓarɓarewar tsaro inda har kawo yanzu dai yan bindiga ke ci gaba da cin karnukan su ba babbaka da kuma kashe mutanen da ba su ba su gani ba sai dai kuma jami'an tsaron kasar ta najeriya su ma dai suna iya nasu batun kokarin domin daƙile hare-haren ta'addanci sai dai kun san komai duk abin da ke faruwa to fa tabbas dole ne akwai hannun wasu a ciki amma in baka ba gaba ɗaya yan ta'addan da suke addaban ƙasar ta Najeriya nawa suke da za a ce har yanzu sojojin Najeriya sun gaza kawo ƙarshen su kuma dai kawai kun san zance ne tabbas ya akwai wani lamari a ƙasa kuma kazalika akwai lauje cikin naɗi ta Allah ya ubangiji Allah muna roƙonka Allah duk masu taimakawa yan ta'adda da kuma waɗanda suke ba yan ta'adda makamai domin su ci gaba da kashe mutanen da ba su ba su gani ba Allah ka shirye su dawo kan hanya madaidaiciya kuma ba ma shiruwa bane Allah ka tarwatsa su Allah ka fi mu sanin yadda za ka yi da su Allah ka mana maganin su duk inda suke sannan ya Allah ya ubangiji yan bandigan da suke a daban al'umma Allah in ma shiruwa ne Allah ka shirye su Allah kuma ba ma shiruwa bane Allah ka fi mu sanin yadda zaka yi da su Allah ka mana maganin su Allah ka tarwatsa